والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاءك ديدي رمضان شكرة تدمو لأربعمية لأربعين بالشد باين هجرة لمكة ومدينة hijirar da ta zamanto دليل wato ciruwar tutar musulunci zuwa ga dukkanin sassanni kuma sha uku dai ga watan mari ko watan march wanda shi watan march asalin shi shine wata na farko a asali a tsohuwar kalandar da suke kira rrc roman republican calendar daga baya ne a cikin lissafin fafaroma gregory march ya koma wata na uku janairu ya koma na farko sun ce shi ne allon farkon rayuwa sai buwa haka dai suna gumaka to mu ji ba ina ba da misalin ba ne kawai dai don kullum mu rinka jin wannan ah, saboda ka ɗaga naka wanda ba naka ba ka tafi da shi bisa larura kawai to shi kenan sha uku ga watan mari ko watan march wanda ne na farko a tsohuwar kalanda daga baya koma na uku kamar da na faɗa 2025 bisa la'akari da wai shekara haihuwar annabi isa wanda bai inganta an haife shi 25 ga watan disamba wannan mun sha magana kai kirkira ce kawai na wasu da suka cusa saboda canza asalin addinin da annabi isa ya kawo allah jikan ibn al-qayyim yana cewa a littafin wato ya littafi mai suna wato ta shi. liman baddala dinar masai Ta gani kuma almajirinsu ibn al-qayyim a cikin waƙoƙin shi masu kyau yana cewa abubbadal masai lana su'alun nuridu jawabahu min man wa'ahu har ƙarshen abin da ya faɗa shikenan wannan kwanan watan kawai nake magana kai. za mu je ga tambayoyin da muke da su sannan kuma mu je ga abin da ya sauka Allah da ta da na'am

ita sana'a sa'a ce ai in ji shi. sana'a sa'a a ce mutum yana sana'ar tuka motoci kuma yana cin dogon zango wani abin alfahari ne ai wallahi ya fi ka je ka miƙa gun wani baka a hadisi ya tabbata ka samu igiya ka yi kirare ka ɗora a bayan ka je ka sayar ka samu abin kaiwa baki ya fi ka miƙa hannu wani baka saboda kaskantar da kai ne don haka ina muku murna da farin ciki kan wannan sana'a da Allah ya bau haka duk masu sana'o'i tun daga gyartanci zuwa ga dukanci zuwa ga fawa zuwa ga gasunan misali hatta yankan sarki karkare na sana'a sana'a sa'a ya fi ka je kan abin ka je ka yi lecturing ka je ka karantar a biya ka ya ce ka je asibiti ka yi aiki ka zama nursing nursing officer ya ne duk wani department na neman abin kaiwa baki to Allah a je a nemo da ganin kisan arziki ƙara ainihin haɓaka da haka ina faɗin wannan ne a gabar da yi muku murnan kuna da sana abin yi ɗaya na biyu <clears throat> sai tambayar ka to ai kaddara mutum kullum kana tuka mota zuwa lagos har kila ma ka fita wajen nigeria ka shiga Boda, ka shiga benin republic ka shiga togo ka shiga ghana ya ne ka matafi ne kuma kullum in kana yi ya halatta ka sha azumi ai wannan bayanin kusan ji a yi babu laifi ka sha illa iyaka abin da zai dame ka to a ce ni kenan kullum bana azumi domin in dai takama ta zan rama ne saboda ni matafi ne to lokacin ramawan ma ina cikin tafiya ɗin kenan ba zai ba kenan sai kaga kawai in ka samu dama ka yi azumin a cikin tafiya in ka samu dama ka ci gwargwadon halin ka samu kanka tunda ya halatta kana tafiya ka yi azumi in ba haka ba za ka gama da wancan matsala ba kai ba azumi kenan kuma wannan mushkila ce babba ga ainihin ɗan adam Allah ya sa an fahimci wannan amsa da kyau na'am wa iyaku cewa akwai sujuda ah, rafkarwa idan za to a ita sujuda ta raskanwa, ana yin ta ne saboda matsala da aka samu a sallah ta ƙare ko ta rage to kuma an yi ne saboda a gyara sallar dan kwalmatsa sallar ta miƙe kuma allah ake nufi da karɓi haka to daga wannan mahangar ba za ka bambanta sallar sallar da kuma na ba yadda za ka yi tun Allah ya gyara maka ita wannan gana haka za ka yi sun haka ko da a sallace ta ainihin tarawai aka samu rafkanuwa liman zai yi mula misali ya kamata ya zona bayan raka a biyu sai bai zona bai miki. mai ke ne ya yi ƙari domin dole lokacin da ya rage in ya miki za a gaya mai kuma zai dawo kaga akwai samfuri akwai tura na ya rage ya yi ƙari to in wannan ne ku haga abin da zai yi sai ya yi sujuda sujudan nan ko kai ko ba a duk ɗaya ne fuka na cewa wa man zada wani ƙasa su da ƙabla kaga kowanne kai ya halatta da amsa amsa da ina jaddadawa ya halatta ka yi sujuda ko da a cikin sallar sarawai ne da kake yi domin makasudin abin da ake sallar ta gyaru wanda ake mai ibada shine Allah to babu dalilin karar da tsakanin sallar farila da kuma sallar nafila wallahu a'lam da hmm. wani idan misali a raka'a ba sallar dare biyu ba ne ko raka'a hudu to sai zamanto a raka'a hudun da za ka yi mu dai kaga muna sallar tarawih raka'a takwas ne wutri raka'a uku sha ɗaya saboda hadisin na Aisha wannan muka firko da shi amma kuma kada wannan ya ba mutum dama ya ringa jan turori kawai gajejjeru yan kaɗin misali a ce daga alamtar gaifa kullum zuwa nasi sallar shi ke misali saboda ya samu ya gaggawa to idan raka a hudun nan ne za ka yi idan har rafka nawa same ka ta kai su da mana ne dalilin ka ce sai ka bari sai an ƙara sallah ta a daidai gaɓar za ka yi in limamin ka ne ya yi ku yi masa tasbihi a yi tare da ku shine abin da nake cewa Allah ta an gane na'am السلام عليكم ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم وإياكم fahimtar mu da ba shi da lafiya ba shi da iko na ya kwanci aure da ita aya ban fahimtar shi ba rashin lafiyar mura ko zuba shi ake nufi ba to ai shi sa tun farko kada a yi rufa-rufa abu ne muhimmi ya aje a komai wannan tsarin da aka zo da shi a zamani aje a yi test hiv da menene menene genocide wannan yana da kyau a fahimtar mu saboda dace in ba a yi to ai zamani bai kai ga ayi ba yanzu kuma an an sani ka gane ko suraka ba daidai ba ne in mutum ya san cewa lallai ba shi da lafiyar da ake bukata wajen samar da haihuwa Allah ne ke bayarwa to kar mutum ya ɓoye don kar a cuci 'yar mutane to har aka waye gari aka zo kuma aka yi auren ba abin da ya shiga tsakaninsu ya sake ta babu idda kanta fa malakum na min taqduna amma umatti'uhun sai ka ce to ga wannan kuɗi mai yawa na baki kije ki zaman abin nan in Allah ya kawo mata miji salihi shi kenan zai aure budurwa ne wanda yake ba wanda ya santa a matsayin ainihin mace matar aure shi kuma sai ta addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum ya aure shi shi sai ya sake ya aure shi shi ma zai sake shi magana ta tsare aiki malam yace wal muwaswisu yatruku al waswasa fi qalbi me yayi wurge da shi wani lokaci shedan ne yake sa waswasi wallahi ina da wata ɗaliba da take malam sau goma ne ke sake alwala in nayi yi kan ji banyan su ta ai wannan kina wahalar da kan kiwar Allah ai shedan ne ai me yasa aka ce duk mutumin da yayi alwala sai ji kamar Allah shi ta kare ya fita harka wasu har sai ya ji wari ko ƙara na fitan iska in ba ka bai fitar ka shedan shedan babu kyau yanzu misali ɗazun mun yi sallar azahar ko kuma kai alwala aka yi azahar nan da kai sai la'asa ta zo yanzu nan sai zuciya ke gaya maka kai tawarware wadda ce ba tawarware ba me ya kamata kai na'am sai ka sake alala ko ta kawo kuskure ne babu dalilin sakewa ka tafi kawai muddin kana da tabbas alwalarka ba ta warware ba baka shiga ban daki ko kayi fitsari ko ko ko ko kaza ba me dalilin warware alwala wanda ya ƙini ne saboda shakka ai dahir baya warwarwa saboda ina ji ina ji za ka ba shi ɗan ƙofa kenan ka tafi haka haka kuma idan ka san kana yin sallah ka yi wuf ka shiga banɗaki ka kama ruwa kana da ya ƙini warware allaka to kuskure ne ka yi tsammani kana da allah sai ka tafi kan ya yaƙininka abin da ya kamata kenan da haka wasuwasi in ta auri mutum kamar da na faɗa ya rabu da wasuwasin amma sai kayi da gaske don shaidan ne ke kafa mutum kibiya don ya hana shi natsuwa na na juwa mina shaifa shaidan ne ke saboda haifar da bakin ciki a Wasu wasuwasi watsi ake da shi na san zaka ce to ai ne da ke lazimta mutum ya zai E, idan dai kana da yaƙini ka rike yaƙininka to duk akai kawo masa suka rabu da shi kawai ka je ka sallar sannan kaiwata neman tsarin ubangiji a uzubillahi min shaitanin la'inin raji kullum kamar mai ta faɗin wannan saboda ne mafita daga shirin shirin wallahu ala da iya abin da ya fara da ita ziyara bayan an kira sallah ta sha ruwa ta shiga jikinta yi alamun al'ada wannan shi ma mun sha ma yana kai duk matar da ta je lokacin shan ruwa za ta yi kintsi ta zo ta yi tsalla sai ta ga jini ya zo mata ita ba ta sani ba azumin ya yi kaɓan azumin ya yi because ai lokacin da shi jinin ya zo mata zuciyar tana gini a kan cewa ba ta da jini a kan azumi take ta wannan za a yi gini da shi amma muddin tana da yaƙini a eh, daidai wannan lokaci saboda tsabar ilimi da take da shi kan yanayin zuwan jininta ta san a lokacin zai zo to wajibi ne ta bincika in ya zo a lokacin idan babu wannan ta tafi kawai azuminta ya yi illa iyaka kawai shi kenan in ya yi jini ya ɗauke mata ta yi wanka shi kenan magana ta kare Allah ya fi an fi nan da kyau tambaya ta gaba in akwai خلاص ikra mala اعوذ بالله من الشيطان الرجيم mala'u min qaumi fir'aun in majalisar nan na fir'aun sune mala'u cikin mutanen fir'auna sai suka ce a musa wa qaumahu li yufsidu fil ardi wa yadharaka alihatak yanzu labai ka bar musa da da mutanensa don su dinga yin ɓanna a ban ƙasa wato banna a wurinsu bin Allah rashin banna a wurinsu a ci gaba da shirka ana bauta mu fir'auna kenan hmm? to kai haka wa yadharka wa alihataka ya dangwarar da kai ya barka kai da naka Allah abin bautar to wasu mabuta ilimi suka ce ai shi fir'auna shi ake bautawa ai saboda ka shine Allahn kanshi da kanshi wasu malaman tafsir suka ta yana da Allah tunda Allah ya ce wa alihataka suka ce saniya yake bautawa wasu kuma suka ce wani ainihin abu ne kamar abin dan wuya kan nan mai sifa mai kama da gice shi yake bautawa na to ya za ka bar musa da tasa jama'ar suke yin ɓanna a ban ƙasa ya bar ka kai da allanka kala sai fir'aune ce kattilu na abna'ahum za mu karkashe 'ya'yansu maza wa nastahyi nisa'ahum 'ya'yansu mata kuma wanzar da su mu bar su a raye wa ina fawqahum qahirun ai mun mafi karfin su ai aya ta gaba qala musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru sai annabi musa ya gaya wa mutanen shi ista'inu billah kun ga ku nemi taimakon Allah shine ista'inu billah wasbiru sannan ku yi hakuri kan shirin sarar da makirsin sa ku sani innal arda lillahi yurithuha ya sha. ƙasa ita Allah ce yana gadar da ita ita ƙasar ga wanda yake so cikin bayan shi wal aqibatu lil kuma kyakkyawan karshe na masu takawa da tsoron Allah na'am قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن ما جيتنا سكت يا كي النبي موسى عليه الصلاة والسلام ولا أن تتدب تنكا تنزوانك وما هكذا saboda ƙabilar banu isra'il sun sha bakar wahala a hannun daular amalika haka ake saboda shi fir'auna wato amaliki ne sunan ƙabila ce ana kiransu bai amalikai the pharaonic Amalekite dynasty al-mamlakal fir'auniyar amalekiyya to da sai suka samu daman sai tsara akan banu isra'il sai suka dinga gato gana musu azaba abu ne mai sauƙi ka iske gona daga nan kundila har ta kai masallacin umar bin al suna aiki kawai babu biyan komai sai bakar wahala bautatarwa to wannan wurin ne annabi Musa ya taso aka ce ka ceci waɗannan bayan Allah fita daga misir ƙasar bauta zuwa ƙasa alkawartattar ƙasa da yahudawa ke ƙaryar wai su aka ba su wannan ƙasan suka mamaye yankuna irin su tuddan golan heights wanda abin bakin ciki hafizul asad da ya shugabanci shekara kusan arba'in ɗan addinin alawiyya ko nusairiyya ya sai da isra'ila wannan filin suka ce mana ɗuma? dama ya tabbata cewa ba musulmi ba ne waɗanda suke kan wannan akida irin tasu a raftun abinda muke cewa a nan sai zamanto fir'auna wannan daular allan da yake bota shi ne allan kanshi da kanshi ko kuma yana da gunkin da kwarai yake bautawa shi da jama'a shi saboda haka yi abin da ya annai musa ce ku yi haƙuri wato ƙasa ta allah ce yana gadar da ita ga wanda yake so cikin bayan shi kuma kyakkyawan ƙarshe na mummune ne suka ce an cutar da mu ina mana bitan karatun ne an cutar da mu kafin zuwanka shi ne tun lokacin da daular amalikawa ta kaga su azaba sannan wani ba da majitin haka bayan ka zo mana fir'auna sake da kisa da yake ma ainihin wannan iyalan nan kala sai annabi musa ce a fara bukan an yi hulika a duwakun rai ba da jimawa ba allah zai halakar da abokan abokin gabanku wa ya takhlifakun fil ardi ya ba ku ainihin maiwa a ban ƙasa fayyan zora kai fata amalo allah ga ya za ku yi aiki kenan idan allah ya baka istikhilafi ya baka wato maiwa a bayan ƙasa to ya jarraba ka ne ya gaya za ka yi za ka gode ma ni'imar Allah ko za ka mutunce ma ni'imar Allah Allah in ka ba mu ni'imar ka ka sa mu gode ma ni'imar ka kada mu mutunce mata aya ta gaba ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون آية قليلة ثلاثين شكين سورة بقي حقيقة من دنكي فرعون دمتانيشي بالسنين بشكرون فترة ونقص من الثمرات ده كوايا أنغانيكو شكين واتو آيان إتشي أنفاننغونا كينا ممسحك نيلا لعلهم يذكرون ko sa wa asu su saduda su koma zuwa ga ubangijinsu na'am فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا lana هذه idan wani abu mai kyau ya kai gare su su amalikawa kafirai mutanen fir'auna kenan da waɗanda suke tare da su idan suka samu alkhairi dukiya hayyafa ruwa na sau mai amfani ƙoshin lafiya yaɗuwar abinci hasan arziki sai su ce lana ya dama mun cancanta dama nan mun cancanta tun tale-tale haka muke ba wani abu ne sabo ba ba wani allan da ke da ruwa da tsaki a kan haka lana hari to wannan yana maka duk wanda allah zai koro mai alkhairi ya fara ba kan shi falalar ai wannan da kuka ga na samu aikin gwamnati ina samu albashi mai kawai, ya yi karatu na ne ba su na ji har rashin na yi karatu ba ai na kware da ba ga jahilci eh, ai in an kawo mota ni bakanike ne daga abuja ma ana kawo mota saboda kwarewa ta ne ba karya ba ne amma karka faɗa da zimmar alfahari kun fahimta? Eh, ka fara danganta abun ga Allah amma ka ce aini ne iyawa ta ne ai duk ko ku iya ba ne to ka sha mamaki ko a makaranta ne dan uwan kai ce da Allah wani wallahi wannan karatun ban gane ba ga jarabawa ce ne zuwa ka muke yanzu a ku ba ku kashe dare kuna karatu ba ka sanin ina tdb ba till day break an na fara karatu ba na tsayawa shi sa jarabawa sai na ci sun ka ba zan muke ka ba ka je ka ji da kanka to abu ne mai sauki sai Allah ya kada kai warwar wancan din kuma ya zama saboda kai kuma zalika ala Allah bi saboda haka yani qur'ani in yi magana kan mutanen jiya sakon ma har ga mutanen yau daga nan haka sata da tsike arabtu ya kai yani idan suka samu alkhairi shin sai lana hadihi amma wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a idan wani abu mara kyau ya sami sai su canfa a motsa ci saboda kana cikin mu ruwa ya ɗauke kafusa ta goma kan mu haka mutanen annabi salo suka ce ai kafusa ta goma ka ne shi sa ba mu samu ba shi ne ya tsayyaro sai su canfi canfi hali ne na kafirai akwai masu canfa hata jemage akwai masu canfa bishiyar bishiyar aduruku bishiyar baushi bishiyar rini masu canfa wurare wuri a karan kanshi ba shi da kawo alkhairi ba shi da kawar da shirri illa masha Allah to ta tsayuri kenan an gane ko a ce eh, ai mutum in ya auri mace a gari kaza to zai arziki ta tsayuri ne wannan to shari'a ta hana wannan idan kyakkyawa ya sami su ce ai lana hazi in mummunan ce sun ce mai sun su da annabi musa shi da waɗanda ke tare da shi ala ku tsaya innama ta'iruhum inda Allah wannan camfin da suke yi asalin abun ai ga wurin Allah ne Allah shi halicci mai kyau ya halicci mara kyau saboda ya jarraba ku waye maciji waye zakara cikin birnin wanne za ka sa aiki ku kwana tare na'am da maciji da zakara wanne mutum mai hankali zai sa a ɗaki ya kulle ƙoba su kwana tare ta shi macijin mai laifin shi da ba za ka shigar da shi ba ta kace to ai zai iya halakar da ni ai kama duwa ya yi so shi ne mana kullum min indillah ita eh, ma ya baka hankali ko yawwa sauraka idan ka ɗauki maciji ka fa a ɗaki wani abu ya same ka famin nan fita kai ka jawo na'am ta fuskar halitta ana kirma alƙaba'ul kauni amma alƙaba'ul shar'i ya baka hankali ne ka gane sarakar ka ɗauki abin da zai halakar da kai ka ce allah na na'am yana da ya baka hankali ya baka tunani ya baka fikira to su waɗannan kafiran idan mai kyau ya same su daga ainihin namu ne lana hari in mummuna ce sai su canfa annabi musa da mutanen shi allah ce a inna ma fa'iruhum inda allah walakin na aksarahum la yalamun illa iyaka mafi yawan su sani ne? na'am وقالوا من تأتنا به من آية لتسحرنا بها wa suka ce mahama ta'atin duk yanda ka zo mana shine mahama mahama na bihi min ayatin na biya fama nahnu laka bimin ai duk yanda ka zo mana da kowace irin aya Don kai mana sihiri mai da kai wala ba za mu imani da kai ba wani irin wace magana ce wannan wato kololuwa wajen taurin kai kololuwa wajen kafirci سنسك مهما ومهما يكون من بعد أنغاني يقول ديان دك كومن حجة وتآية دن كيسيري كثير شمو بزام الإيمان دك فأرسلنا نية فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والجمأ الصلاة فاستكبروا <clears throat> فاستكبروا وكانوا قوما فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع الآية سيمك أيكو aiko a kansu مثلا kansu أرض sai muka aika musu da garke-garke na azaba iri-iri kaga dai muka aiko musu da tsufana ruwan da ya cinye duniya gaba daya babu wanda ya tsira da garin sai wato ainihin wanda Allah ta asa mu menene akwai tsufana zamanin annabi na war akwai tsufana ta biyu wannan nutsar da su da aka yi a ai tsufana ne ai laraba sukan kira ruwa mai tsufa kwarai kuwa muka aika musu da ruwa irin na azaba sai kenan wal jarada muka kuma sakar musu garke-garke na fari fari ma sun yi nomalin sai ga Allah ya turo garke millions na fari sai su laƙo magancin shi sa ka ko a ƙasar hausa ai akan samu fari sai ka ga malam sun zo sun cinye amfanin gona malam ko ba a yi to har ana farin ɗango suna barna to an taɓa tura mutanen annabi musa garken fari suka cinye komai na suka yi bakar wahala ta babba kaga aya ta biyu kenan tsofana aljirar dama an bashi aya nawa walaqad na musa tisa aya to ko lissafin nan kaga dai ga tsofan ga aljarar wal da kwarkwata an san kwarkwata ko menene bambancin kwarkwata da ƙazunzume kun san ƙazunzume to kudin cizo shi ne ƙazunzume shi ne bedbug bedbug da kwarkwata da ƙazunzume kudin cizo wani fi fitina ne ya fita don na da jikeke ita kuma kwarkwata fi fitina mai kirci a dinga susa. wani fa idan kwarkwata ya kwarkwatantu a jikin shi wallahi in ta wuka yake sa yana karta saboda tsabar zafi Allah ya to sai su mutanen fir'auna Allah ya turo musu malam kwarkwata Susa, uwa na yi ɗa na yi a matsayin bala'i aya ta nawa الطوفان والجراد Wabbafa bai da kwaɗi. sai mutum an kare abinci zai ci sai ga kwaɗe rutu a cikin abinci abincin baya ciwo sun gaba ra'i ba aya ta hudu sannan ce mai waddam da jini in suka yi wannan a jifa musu wannan saboda wa ma ya alamu juno da rubika, ba wanda ya san rundunar ubangiji in ba shi allah ba waddam da jini sai ka ga su ma in sun ci abinci sai ga jini cin abinci sun dafa sai ga jini an ƙara abinci mai kyau za a ci sai ga jini fal ya cika miya din ya cika abincin jinin mutum ne ko na dabba jini jini ne dai abincin ba zai ci ba aka saka musu waɗannan alamomi da Allah ya ba annabi Musa saboda halakar da su saboda taurin kansu da girman kansu nan kun yi lissafin ayi nawa kenan a tsofana wal jarada walƙummala wadda-fadi wadannu sai Allah ce ne ayatin mafassala ayoyi daki-daki daga wannan cewar fastakbaro amma duk da aka suka yi girman kai wakano kaunan mujirmin suka kasance mutane masu laifin masu girman kai to kaga cikin ayoyi guda tara nan mutum na za ku iya hango sauran akwai sanda shida kenan akwai hannu bakwai bakwai hmm? akwai dukan ruwa da yi ya dare takwas kenan sai wanne kuma na'am na'am fakharar la sai kuma a taura da Allah ya bashi hayar ce yi na musa tis'a ayatin bayyana sonan sai aka ambace su daga cikin ayoyi irin waɗannan azabtarwar a yanzu babu su Allah ya ajiye su albarkacin bayyanar annabi Muhammad illa iyaka lahira na nan inna rabbaka na mirsad Allah ka samu ne kyau aya ta gaba ولما وقع عليهم الرجز قالوا falamma waqa'a alaihimur rijzu lokacin da ar-rijzu lokacin da ar-rijzu ar-rijzu azaba azaba da ta faɗo akan su qalu sai suka ce ya musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida indak ya kai musa ka duba haka suka kira shi ba mutuntawa ba ma ya rasulallah ya musa eh, ya musa ud'u lana rabban to mana ubangijin naka ba ka fahimtar akwai izgilanci ciki rabbaka madan sai rabbana ya rabb ud'u rabbaka roƙa mana ubangijinka bima ahida inda saboda matsayin da kake da shi a dauke shi kun san da matsayin kenan la in kashafta annar rijza in dai ubangijinka yayi mana wannan azabar na laka to za mu yi imani da kai za mu kuma saki banu isra'il su bi ka inda za ka wato imanin ma sun shaɗan dake ba sai an musu ka fi imani don cewa an daɗe da yin kafirai a baya na'am falon ma ka shafna ka karanta ko falon ma ka shafna an hudu lokacin da muka yaye musu muka kurinye musu wannan azabar ila ajalin zuwa wani loto na lokaci hum da su dinnan balihu za su kai gare shi ina hum yankufu sai suka warware sai suka warware ko kuka ce fa za mu yi imani kuma wallahi za mu saki banu isra'il ku tafi da su ku bar masar to an muku abin da kuke so da suka samu sai Allah ce idahum yankufu sai suka wa alkawari shi ko mutumin kirki in alkawari cikawa yake suka ce an jazal hurru idza wa ada in dai mutum da ne haifarsa in alkawari cikawa yake zan baka wannan baya wa kai alkawari to ka cika ka cika wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula to idan kai mai yarinya alkawari zan aure ki ba da misali ka mata alkawari hankalinta ya kwanta kai ne wanda za ta aura a gidansu kowa an toshe mai kofa kai ku haƙura an fi da mutane ya halatta kajin yabi na alƙawarin? na? yawa sai yin akwai abin da ya zama dole a yi. sai ya bayyana daga baya a ce tana tsafi to na ba da misalin alƙawari ne kawai sai ya bayyana ashe cewa mama musulma ba ce su kai baka sani ba sai bai na cewa a eh, culture tana da kasana culture a uzubillah sai bai na cewa a uzubillah a fage ta aji yaya guda biyu magana ta lalace alkawar ya tashi to nan ba za a kama ka da cewa aka yi alkawari sai mace to ai alkawarin ya gina ne akan nagartaka da tawa nagartar ne saka kai ma inda haka zai bayyana gare ka ana ce to shi magana ta tashi sun gane ko ta ko wanda ya tambaye da shi yara haka ta faru kusan irin da wannan shi ta wallahi malar ina son ta amma kuma gashi gashi na ta wannan kuma rige na kai ita amma ne ina gani kamar zan yi duk iya iyawa ta gyaru a hannu ce Allah ya sa haka na ba ku misali ne kawai amma ka yi alkawari za ka aure ta tana da nagarta da kirki sai ka ga wadda ta fi ta wai kyau na fuska sai bar wancan za ka kyauta haka su ma matan sai alkawari kai za a aura sai daga wani ya zo da mota kai kuma bawan Allah ake kika ke zuwa so ka ba daidai ba ne na shigo da wannan ne kusan cewa cika alkawari a kowane department akwai shi amma karka yi alkawarin abin da ya fi ƙarfinka karka yi kuma duk alkawari idan ka yi توتشيني إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت سنتك الصورة لما شاتكم الآية قومي كتير إن شاء الله تصود سك ساموانا سيسك وراء القوار شيني إذا هم ينكثون سيسك كري القوار فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم سيمك سوكد أذابا أسكنسين فانتقمنا ina so daga wannan fi'ili fanta kamna ku ciro min sunan Allah daga wannan fi'ilin wa zai iya daga fanta kamna ku zaƙulu sunan Allah ce hmm, sunan na ce almuntaƙim muntaƙim ha gane ko almuntaƙim idan ka ce laƙad sami Allahu ƙwallon daga sami'a ku zaƙulu sunan Allah as-sami wa adama lasma ku zaƙulu sunan Allah al'alim ina fatana laka daga fatana suna Allah al-fattah arabtum to nan fanta kamna sai muka saukar da azaba a kansu haka ne ayar kuwa minhum daga gare su fa'azarakanahum fil yammi sai muka nutsar da su cikin al-yammi al-yam kogi kogin nile yana nan kogin nan a cikin misra in za ka tafi yankin ainihin jiza wani yanki inda suke da kaburbura na fir'auna inda suke da abulhaun state daga cairo in za ka je ƙauyen ta sun caje ka kusan dala ɗari don sun min haka na siya za a yi kuke ringa karɓar kuɗi ba na ƙasanku ba exploitation za ka je ka ga sunan su har inda aka ce wato napoleon ya karya hancin shi abu hau Wani ne historical da gidajen da aka ce gidajen pyramid da ake cewa ɗin da alata su wani ya ce malam wannan gini da suke gani shekararsa dubu bakwai ƙarin gishiri ya yi ko haka ne allahu alu amma dai ginin dai malam zai ka tsoro baka mamaki wallahi malam idan ka ga ido to kada a wannan lokaci ne ake fir'auna har da egyptian mummy gidajen allolinsu matattu kafirai mara kuma in ka zo wuce kabarin kafirai an ce kai musu bishara da wuta shi alaikun bi jahannam haina in kafiro rabtum suraka Allah ta'ala ce sai muka saukan musu da ainihin azaba fa aghraqnahum fil a a wannan kogin muka dunniyar da su بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين sun karyata ayoyinmu sun kasance gafalallo rafkananno gabarin ayoyinmu aya ta gaba وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها نعم وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا فدمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون وأورث القول دي كذوب وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها في مكة قادر وجماعة أكرون ناس أبن قصى مكة قادم مصد قبش دنيا ديمة دنيا يمكن أن التي باركنا فيها ورندا مكثني البركة تكنسو وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل kalmar ubangijinka ta lada da alkhairi sai ta cika akan bano isra'il bima sabaru saboda haƙuri da suka yi wadammarna muka ragargaza ka yi amfani da na hausar muka halakar da makana ofir fir'aun abinda Auna ke aikatawa da shi da mutanensa wa makano ya arishon da abinda suke haɓakawa na gini da tattalawa don muka yi daga-daga da tsohon kaji masar ina fir'aun amma wani abin mamaki abin haushi game da wasu daga cikin mutanen mistara. akwai waɗanda hanyar suna alfahari da fir'aun wallahi mana lokacin da aka yi eh, gasan cin kofin duniya ko a rasha ne tim din masu suke cewa our pharaohs in moscow فرعون ونمو أمذكور ني أبون الفخري لفرعون فريدي بني أيمو فرائنا ني أيم فرعون ونمي أعوذ بالله هكما تكوي الفخري لمسلم فرعون كافر يتأمو تاني ني كنا الفخري لشيكنا المرء مع من عبد كنا كارد شيكنا يا وسط جتكم متان مصر ما سئيماني قرين إلمي دوايوا ديكما تأثام إذن هكذا za ka samu wannan ko kana tafiya a cikin cairo wani lokaci ka ga kamar alamar gunki a wani yankuna sana yin bazi. fir'auna wani wani kyalle ne amma alfakari kafin na ya akhi kare A don baraka Allah ta'ala ce muka halaka fir'auna da abin da yake aikatawa da shi da mutan da abin da kuma suke gina ginawa suke kuma ɗagawa. na'am وجاوزنا ببني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر سمك تسلكر كوكتي سمك كيتر دبنو إسرائيل وننكو جن haka ne don tsoron bai shanye su ba kaga wannan ni'ima ne an yi muku wannan alkhairi kun tsira daga wato cafkar fir'auna ya ba ku ƙasa sun kama hanya za su je al'adun muqaddasa fa'atau ala ya yaqufuna ala asnamin lahum sai suka ga wasu mutane suna batun gunki sai suka manta nemar Allah qalu ya Musa idh allana alaha ilahan kama lahum alaha mu ma kai mana gunki irin nasu mana abota Ta ilaha illallah daga gidan bautan gunki aka tsiratar da ku ya kamata ku je ku tattalin tauhidi har kun kuma gidan jiya iji allana ilahan kama lahum aliha sun ya mana allan bauta yadda suke da gunki mai annan musa ce da su kala innakun kawomin ta jihar amma kuwa waye ne gaɓaye galɓotarai yanzu a ce ce ku daga gidan bala'i ku zo ku sai ce inna haƙula ka karanta inna haƙula'i mutabbarun mahunfi waɗannan da kuka gan suna batun gunki to mutabbarun mahunfi abinda suke kai mutabbarun la'ananne ne Allah an ce shi an halakar da shi ƙaunin bora shi ne mutabbar ai gunkin da suke bauta ai ba alkhairi ne. yaya an ce ku daga fir'auna ku gunki ku ce a samu gunki inna ha'ula'i mutabbarun mahunfi wa batilun ma ya ya'malun abinda suke aikatawa mummunan abu ne wataƙil kun tuna lokacin da za a je yaƙin hunain wa yau hunain iz ajabatkum kasaratukum hunain hunain an yi ne bayan fatahu makka bayan cin maka da yaƙi to sai wasu daga cikin kafare a kyau maka sai suka ja daga suka ci awo ya zo ya kara da mu zai san da maza yake nasarar ya tara sabai da yawa ba a taɓa taro irin wannan ba har sabai suka ce ai mu yau ba za a iya samun galaba a kan ba saboda yau mu shi na lafiya iz ajabatkum kasaratukum kun zo kuna alfakari da ku sun daga Allah ne. to da suka kama hanya zuwa Hunain sai waɗanda ake kira muslimatu makka waɗanda suka shiga musulunci sabon shiga su kamar dubu biyu ne sai suka ce la ya rasulallah mu ma ka sanya mana gunki zatu anwa. domin sai suka ga mutanen tsanai suna bautan gunki sunan gunkin zatu anwa. suka ce iji Allah na zatu anwa, sai ce Allahu akabar. sunnar Allah haka take kun faɗi abin da banu isra'ila suka gaya ma annabi musa suka ce iji Allah na ilahan kama lahum ya ce da ka gani ko sunna ce ta ubangiji kun ga kusa yake ai wannan abin da suke bauta ne annabi sa aka tara gunkin aka kona shi to haka dan adam yake mutum mutum ne yana tare da dabi'a ta wauta ko daga gaskiya kuma ya ganta to wannan shine abin da waɗannan mutane suka yi annabi Musa alaihi salatu wassalam yace ainihin waɗannan abin da kuke gani suna bautawa mutabbarun ma hum fihi mai halakar da su ne wa batilun ma kanu abin abinda suke aikatawa mugun abu ne lalatacce ba shi da alkhairi illa halaka da talaulautuwa aya ta gaba sai da su wani Allah ne zan nema muku abin bauta bayan Allah shi ya fifita ku akan mutanen duniya a lokacin ku a na tara. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ذلكم بلاء من ربكم عظيم لوكتن دا أنجيناكم مكتشيتوكو من آل daga fir'auna da kuma jama'arta ya sumunakum suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunan azaba na'am wace azaba ce yuqattiluna abna'akum wa yasdun wa yastahyuna nisa'akum suna kakkashe 'ya'yanku maza suna wanzar da 'ya'yanku mata ku tuna ma na'am wa fi cikin wancan abin da fir'auna ya muku bala'un min rabbikum azim akwai bala'i babba daga ubangijinku jarabawa to bukatuna Allah da ya kwato ku daga shirin fir'auna ba shine ku zo ku ce kuna son wai a sa muku gunki za ku fita ma gunki za ku yi bakin kaza ka goge kenan bai kamata ku yi haka ba aya ta gaba وواعدنا موسى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي أربعين عش ليلة آية ملما دري دا أربعين دبيو كينا شكين سورة تبوك الله تعالى كي سيمك شراء النبي موسى kuka ce muka ɗora masa nauyi wa'adna kenan muka ba shi doka wato na ainihin kwanaki talatin malami suka ce azumi ne Allah ya tashi yi. kwana talatin wa na bi ashrin muka kuma cika mai mizanin azumin da ɗoriyar kwana goma ya zama arba'in shi yasa malaman mu ke cewa tunda Allah ya ce kama ku kutiba al-qablikum yanda aka wata waɗanda suka zo gabanin ku su an ɗora musu azumi ya nuna maka mutanen farko sun yi azumi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما من قبلكم لعلكم تتقون النبي موسى أزم يهودا سنعي أما إرم أزم سنة كنز يوم كفور saboda sun wulakanta ainihin da tora annabi musa sai azumi kwana talatin ya ainihin kammala da wasu na cewa wai ai da kwana talatin da ya ji bashin baki ta ya goge allah ce ka cika ba na son gogewa saboda ainihin ya sa almiski kai shi wannan magana ah, bar tabbata ba iya sani na'am yayi kwana talatin fa asnat Allah ya cika mai da kwana arba'in sai miƙatin ubangiji ya cika cif arba'ina laila wa qala musa li lokacin da annabi zai tafi sai ce da ɗan uwan shi annabi harun ukhlifni fi qawmi ka zama khalifa ta cikin al'ummata wa aslih ka kyautata khalifantaka tsakanin su wala tattabi sabil al-mufsidin karka da ya haro ka bi hanyar da mabannata ke bi wannan shine wasiya da annabi Musa ya bar ma lokacin da zai ji da Allah zai bashi at-taura arabtum na'am hana lokacin tayyib to za mu tashi insha Allah tabaraka wa ta'ala walamma ja'a Musa aka ne ko ai ta bace yawa nan za mu tashi idan Allah ta'ala ya kai mu lokaci اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم حب لنا كل مرافق الطاعة ولا تشقنا بالمعاصي يا رب العالمين اللهم يا حنان يا منان ارزقنا علما نافعا نعوذ بك الله من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع يا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين